idan ɗalibi ya koma gida ya cire uniform ɗin shi sai ya ma baban shi aiki idan akwai wanki da zai ma baban shi sai ya wanke ya goge idan akwai mahaifiyarki tana gidan ko abokiyar zaman mahaifiyarki ke kada ki damu da kishin mata mata kishin su kumallo ne ko gane ko wato kaman abu ne wanda aka saka tunda matan annabawa ma sun yi kishi babu wata matan da ba za ta yi kishi ba amma ana so ki kishi na addini kun gane ko hajara matan annabi ibrahim ai saratu ita ta bata tana nan kama hosgel ɗinta ne amma da ta samu ciki annabi ibrahim ya ce a bata best dress wato ta huta annabi ibrahim ya fara kawo wannan a duniya best dress idan mata ta samu ciki a ɗan barta ta huta kasan kuma idan ka shigo afirka akwai matan da ta to heɓɓe debbo feere heɓi reedu to takkiɗo a yi'e kaye kula gana abunda nake faɗa ko yiɗa hausa <laughs> ba ɓore ba na kundi salas na na fulatanci <laughs> saboda haka akwai mata waɗansu a afirka amma ban faɗa wata gari ba ban kira sunan wata ƙasa ko kontri ba